noma da kiwo abubuwa ne da ke bayar da gagarumar gudunmuwa wajen bunƙasa tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya wannan kuwa bai da nasaba ga yadda gwamnatin najeriya take cewa tana bayar da fifiko ga wannan fannin duk da yake matsalolin rashin tsaro na tarnaƙi gare sa musamman duba da yadda yake alakanta makiyaya masu yawon kiwo da rashin tsaro this workshop is very important because you know how pastoralism is bringing wannan taron tattaunawa ne tsakanin masu ruwa da tsaki ga harkar kiwo daga kasashen Najeriya, Niger da jamhuriyar Benin akan matsalolin da suka dabaibaice harkar kiwo tsakanin kasashen da kuma yadda za a lalabo mafita jihar Kebbi ce ke ɗaukar bakuncin wannan taron kuma gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu shine ke jagorantar kwamitin wadata ƙasa da abinci na gwamnatin Najeriya da ake fuskanta da me yasa waɗannan makiyaya suke yawo da kuma yaya za a ƙara sa fahimta yaya za a yi irin tsalguwa da ƙalubale da suke samu na rashin tsaro da kuma zargi da ake musu na rashin tsaro ya za mu bambanta su da waɗanda lalle-lalle suke masu ta'addanci. Duba da yadda ake alakanta yawon kiwon dabbobi da matsalar rashin tsaro wadda ta dabaibace arewacin Najeriya ko ta yaya za a samu nasarar wannan ƙawancen. wannan ce tambayar da na wa kwamishinan kula da lafiyar dabbobi na jihar kebbi aminu garba dandiga shine aka zo nan kasashen Nijar da kuma Benin Republic shine aka zauna da su makiyaya da kuma kungiyoyi daban-daban wanda ya shafa na harkar kiwo. Kuma an kira mutane daga hukumomin tsaro daban-daban sannan an kira har da su alkalai ba dan komai ba a san ta yaya na za a dinga yanke hukunci. Jihar Sokoto ma tana shirin kulla kawance da wasu kasashen duniya a wajen haɓaka harkar kiwo don bunƙasa tattalin arziki a cewar kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da bunƙasa kiwon kifi Farfesa Abdulkadir Usman Janaidu. Akwai kasashen waje da suka nuna suna da sha'awar yin aiki da irin kasashen Indonesia Tunisia da Morocco. Nan ma cikin Najeriya irin su Lagos da su Port Harcourt da sauransu muna muna kawance da su na yadda za mu tafiyar da nama zuwa can da kuma sauran abubuwa na iruruwa na abinci. To ko yaya masana ke kallon tasirin da irin waɗannan kawancen za su yi ga ci gaban ƙasa da kuma shawakan matsalolin rashin tsaro? Farfesa Bello Dodon Bada mai sharfi ne akan lamuran yau da kullum. Yana ƙara sa a fahimci juna. Ai turawa su sukan kashe kuɗi maƙudai domin su yi ta tahiya wasu kasashe da suke son su yi hulɗa da su domin su gane al'adunsu suke kaka tasirinsu suke ga jama'a su. Najeriya na iya daurewa a ci gaba da hakan nan dai da makwabtanmu. Masana dai na ganin cewa da mahukunta na aiwatar da abubuwan da suka tsara a rubuce da gaskiya da tuni an ce ta Najeriya da ma kasashen Afirka daga matsalolin da suka yi musu tarnaƙi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.